Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana kan mitoci goma sha shida ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Ana iya kuma samun ba ko da yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku salama cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikin sa za a ji cewa a Najeriya kasar mako guda da 'yan fafutukar aware na ambazoniya daga kasar Kamaru suka kai hari a garin manga da ke kan iyakar kasar najeriya da kamaru wata tawaga ta musamman da ta kunshi kusoshin gwamnati da manyan sojoji da kuma 'yan jarida na jihar taraba ta kai ziyarar gani da ido a ƙauyen da al'amarin ya faru a jamhuriyar nijar kuma shugaban hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a kasar janar abutarka ya bayyana rashin dacewar ɗaukar makaman kare kai da ke neman samun gindin zama a garuruwan da ke fama da matsalar tsaro idan mun sake komawa najeriya za a shawarar da asusun lamuni na duniya ya baiwa kasar game da kudaden tallafi na man fetur da ma na wutar lantarki a dai bangare kuma gwamnatin kasar ta najeriya ta karyata labarin da ke cewa ta kara farashin mitocin wutar lantarki daga ranar 15 ga watan nuwamba na wannan shekarar akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun nijar amma fa sai ba an saurari labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. 'Yan sandan jihar Wisconsin da ke tsakiya maso yammacin Amurka sun ce wani da ake zarge da afkawa da afkawa taron faretin Kirsimeti da mota da ya kashe mutum biyar kana ya jikata wasu 48 ya fuskanci rikici a cikin gidansa ne kafin faruwar lamarin. Shugaban 'yan sandan Wukesha Dan Thompson ya faɗa yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da hadarin da ya faru a cikin karamin garin da ke yamma da milwaukee yana da nasaba da ta'addanci ya ce 'yan sanda sun samu labarin cewa ya fada cikin rikici a gidansa ne jim kaɗan kafin wannan hadarin ya faru amma kuma ya ce 'yan sandan ba su samu damar mai da martani ga wanda ya kiran ba kafin wanda ake zargin ya bar wurin ya kuma afka da mota a cikin taron faretin. 'yan sandan sun ce ana gudanar da faretin kirsimeti na shekara-shekara ne a cikin gari da yammacin ranar lahadi a gugun yankin lokacin da mutumin ya afka cikin taron da mota kirar suv a guje a hali da ake jirgin kuma jiya litinin shugaban amurka joe biden ya sake zaɓo jiran powell a karo na biyu domin na shi shugaban babban bankin ƙasar yana mai cewa powell ya taka muhimmiyar rawa wurin taimakawa amurka ta farfado daga kalubalen tattalin arziki mafi muni da annobar coronavirus ta haddasa zaɓo powell mai shekaru 68 ya ɗere a babban mukami mai muhimmanci ga shirin tattalin arziki a duniya ya kawo ƙarshen jita-jita da aka kwashe makonni ana yi a kasuwar kuɗi da ma siyasar washington wasu 'yan democrat masu son sauyi a majalisar dokoki sun iya bakin kokarin su domin biden ya nada lyle brennan shugaban bankin amma sai ya nada ta mataimakiyar shugaba shawarar biden na nada powell dan republican kuma tsohon babban mai zuba jari mai zaman kansa a mukamin na wa'adin shekaru hudu abu ne da ba a saba gani ba wani shugaba ya sake zaben wani a babban mukami da shugaba na baya donald trump ya nada labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasewar hanyar sadarwar yanar gizo da layukan wayoyin hannu da ta fara a ranar asabar a kasar burkina faso ta ci gaba har zuwa jiya litinin lamarin da ya haddasa taɓarɓarewar sadarwa da rudani da kuma damuwa mutanen kasar sun ce hanyar sadarwar wayar hannu mai karfin 3g da galibi kasashen afirka ta yamma ke amfani da shi ya daina aiki sai dai matsalar ba ta shafi layukan tarho na wuri daya da layukan wireless da na wifi hanyoyin sadarwar da 'yan diflomasiyya a wagadugu ke amfani da su sai dai babu wata sanarwa a hukumance da aka fitar akan abin da ya haddasa katsewar hanyar sadarwar in ji wani jami'in diflomasiyya wanda ba a bashi damar magana da ma labarai ba ko da yake rufe hanyoyin sadarwar ya fara ne a wannan ranar da masu zanga-zanga suka tare hanya yayin da wani ayarin sojojin faransa ya yi yunkurin ratsawa a cikin garin kaya ayarin ya hada da motoci 60 da sojoji 100 da suka taso daga africa zuwa kasashen mali da niger wanda aka tilasta musu komawa babban birnin kasar wagadugu sakamakon zanga-zangar a cewar wasu majiyoyin hukuma suna faɗa wa sashen bambara na murya amurka amurka tana ɗaukar matakan auna wata ƙungiya mai alaka da ƙungiyar is a afghanistan inda ta aza takunkumai akan wasu manyan jami'an ƙungiyar da kuma masu tallafa wa ƙungiyoyin ta'addanci masu mayakan ƙasashen waje da kuɗi a jiya litinin ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana shugabannin kungiyar is khorasan da suka hada da sana'ullah gafari da sultan aziz azam da kuma maulawi rajab 'yan ta'adda na musamman a duniya ayyanawar ta bude hanyar da washington za ta tare su da duk abokan hulɗarsu daga samun kuɗaɗensu ko kadarorinsu da suka bi ta hannun ma'aikatan kuɗi a amurka sana'ullah gafari da aka fi sani da sana'ullah ko shabab al-muhajir shi da ke jagorantar is khorasan tun cikin watan mayu shekarar 2020 lokacin da sojojin gwamnatin afghanistan suka kama shugaban da ya gaje shi wasu bayanan sirri da aka baiwa jami'an yaƙi da ayyukan ta'addanci a majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan shekara na nuni daga fari yana gudanar da wasu harkoki a wajen birnin kabul inda ƙungiyar ta kafa wani rukunin masu liƙin asiri bugu da ƙari a jiya litinin ma'aikatar bitar malin amurka ta ɗora ta kunkumi a kan ismatullah haluzai inda ta kwatanta shi da babban mai tallafawa da kuɗi da kuma shirye-shirye ga ƙungiyar is khorasan ta afghanistan ko kuma isis k a takaice a ƙarshe jami'ai da manazarta a ƙasashen yammacin duniya na ci gaba da samun rarrabuwar kawuna akan muhimmancin tura sojoji da rashi ta yi akan iyakarta da ukraine a farko wannan shekara ne rasha ta tura da karu kusan dubu ɗari inda ta ce yunkurin na wucin gadi ne da kuma atisayin horaswa amma yawancin sojojin sun saura a wurin kana an ƙara wasu manyan ƙungiyoyi kwanan nan galibi ɓoye a cikin dare a cewar jami'an ƙasashen yamma da na ukraine hakan ya haifar da tashin hankali a kiev da manyan biranen yamma janar krilo budanov babban jami'in hukumar leƙen asiri ta ma'aikatar tsaron ukraine ya kara dagula al'abura a ranar lahadi a lokacin da ya shaida wa jaridar military times ta amurka cewa yana zargin kremlin da shirya wani gagarumin farmaki a farkon shekara mai zuwa mai yiwuwa a ƙarshen watan janairu a cewar budanov mai yiwuwa ne harin ya hada da hare-hare ta sama da a tilari da kuma harba bama-bamai da tankokin yaƙi da kuma harin jiragen sama a gabashin ukraine da kuma hare-haren wuce gona da iri a garuruwan odessa da mariupol na ukraine budanov ya kara da cewa za a iya kai wani karamin kutse a makwabciya kasar belarus tuhuma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya bayan wani hari da ake zargin 'yan awarin ambazoniya da kasar kamaru suka kai a garin manga da ke karamar hukumar tunkum a jihar taraba da kuma yi sanadiyar mutuwar mutane biyar ciki har da sarkin garin hakan ya sa shugaban rundunar sojoji da ma gwamnatin jihar taraba tare da manema labarai suka kai ziyarar gani da ido a ƙauyen da al'amarin ya faru wakilin murya amurka a jihar ta taraba salisu muhammad garba yana ɗaya daga cikin 'yan jarida da suka kai wannan ziyarar ga kuma rahoton da ya aiko mana Ƙasa da mako guda kenan 'yan a aware na ambazoniya daga ƙasar Kamaru sai ga kawo hari a garin Manga wadda ke zama iyaka tsakanin Najeriya da jamhuriyar Kamaru a karamar hukumar Takum da ke jihar Taraban. Hakan ta sanya rundunar haɗin gwiwa na sojoji da kuma na immigration tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Taraba suka shirya tawaga a gargashin jagorancin HI Birgediya General Mike Biankwa wadda ke jagorantar rundunar sojoji na shida da ke jihar Taraban da kuma haɗin gwiwar shugabar hukumar hukumar immigration na reshen jihar Taraban daya daga cikin yar garin wadda kuwa ta shaida mana yadda lamarin ya auku wato Kristi dan Ladi Manga wadda ta ce rana daya kawai muna zaune mun ji mutanen Kamarun suna gudu sun zo mana nan dole mu karbe su don yan uwanmu ne so mun karbe su mun aje su a nan wayansu sun tafi ban wayansu sun tafi bariki wayansu kuma sun wuce har takin wayansu sun ji ala to mu kuma mun zauna rana litinin a talata muka ji kawai da sassafe aka karfe bakwai sai an kawo mana hari kawai ana ta harbi ana ta harbi ba mu san ko fulani ne sun shigo ba daga baya tukuna muka zo muka ji wai amazonia ne sun shigo nan sun ce well na dey horn na dey mu na come out mu na come mu na come surrender the person wey dey inside house oh yeah me come surrender we no go kill am again na so dey dey talk. wannan harbe-harbe da aka yi kamar mutane nawa aka kashe misali. za su kai kamar ashirin don ban gan su ba. kamar gidaje nawa aka kona. an kone palace na sarkin din ne kawai. to shi ma alhaji zakariya wanda ke zama sarkin kashimbula shi kuwa ya yi nashi jawabin tare da kira da ba da shawarwari wa hukuma mu a nan ƙauyukan da zaran abu ya faru muka mika kuka take ko dare ko rana ya kan yi hukunci a kai a zamanin abacha ba zan mance ba duk wayannan garurukan mu daga nan manga duk akwai sojoji a nan hayin kamarun duk ƙauyukan da tare da mu nan duk suna da sojoji wanda mu kuma yanzu wurin na buɗe ne babu wani hukuma haka yan ne suka shigo suka kashe mutanen garin yanzu haka ba garin sun gudu to ko menene ma bangaren gwamnati za su ce akan wannan batu honorable danjuma adamu wanda ke zama kwamishinan yada labarai na jihar taraba ya ce jama'a masu faɗa da kansu cewa suna ma gwamnati tarayya da na state godiya saboda abin nan da ya faru dama tuntuni ma akwai mutanen immigration suna nan su suka tsare su ma tukuna da jin wannan abin kuma sai gwamnati ta turo sojoji yanzu suna ta munna sun ji daɗi sosai wani wannan iyaka ah, da ake ta zargin cewar don fafutukan aware na kasar kamar wato ambazonia sai eh. wannan harin eh. kun yi bincike kun gane eh, sun faɗa da bakin su sun faɗa sun ce sauran ƙauyukan da da ke nan kama uba da wa'yansu kwayuka da nan nan din manga yare ɗaya ne. Wannan tawaga dai ta hada da 'yan jaridun ciki da wajen ƙasar nan da kuma masu madafun iko. Tawagan an shirya shi ne domin bin diddigi don a samu tabbacin yadda lamarin ya auku. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To har yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro amma wannan karon a jamhuriyar Nijar. Inda shugaban hukumar da ke kula da wanzar da zaman lafiya a kasar janar ka ya samu ganawa da tsofaffin 'yan tawayen yankin su da ke arewacin kasar ganawar dai ta mai da hankali ne kan gudunmuwar da tsofaffin 'yan tawayen suka bayar wajen samun zaman lafiya a yankin su tare da neman gudunmuwarsu wajen ciwo kan matsalar tsaro da ake fama da ita a wasu yankunan nijar al'amarin da ya kai ga wasu matasa na yankunan da ke fama da wannan matsala ta tsaro ɗaukar makaman kare garuruwansu daga hare-haren 'yan ta'adda ko 'yan bindiga To sai dai a cewar janar abutarka wannan matakin na matasan na tattare da hadari sosai. ba mu yi tsammani ba mutane farar hula suna yi yaƙi da wanga 'yan ta'adda don kun ga wanga 'yan ta'adda soji suke kai mahari kuma su kashe su to in muka ce talakawa su ɗauki bindiga wato kamar mun so ashe a kashe su kenan To za mu sake komawa tare ta Najeriya inda asusun ba da lamuni na duniya IMF ya nemi da kasar ta Najeriya da ta cire tallafin mai da na wutan lantarki domin karkata kudaden a wasu bangarori na ci gaban kasa. Akan haka ne wakilin muryar Amurka Abuja Hassan Maina Kaina ya tambayi masanin tattalin arziki Abubakar Ali ko wace fuska suke kallon wannan shawarar ta IMF. lokaci ya zo da yake gwamnatin ko tana so ko ba ta so za ta cire wannan tallafin nan saboda ba ma kuɗin da za a ce ma za a yi tallafin ko da suna so su yi ba za yiwu ba kusan yanzu man da ake abin da ake sayarwa shi ake amfani da wannan kuɗin ake shigo da mai yau shekarun baya da daɗewa masanin tattalin arziki da mutane suke cewa a cire wannan tallafin nan domin yawan yawanci ci banda cin hanci da rashawa da dagoran sata ba abin da ake in da ka tuna sarkin kano murabus yana gamna na bankin tarayya ya tashi a lagos a gaban kowa ya ce irin main da ake cigowa da shi akan invoice wani tashan jirgi ne ma zai dau wannan eh, mai. lokaci ya zo da yake ba za ta iyo ba gwamnatin da kanta ba yadda za ta yi ko da sun rage wannan almabazarancin da ake zargi ana yi da kashe-kashen kudaden da ake yi na wasu hanyoyin da ya kamata a tattoshe ko da an yi zancen man nan dole ya zama a cire wannan tallafin nan shi me ya faru ne ne zancen wutan lantarki nan kamfanonukan nan da suka sayi wannan hanyar wutan lantarki kaga a lokacin inda an yi yadda aka yi wato masu sadarwa da an sai da su gaba daya da yanzu ba za mu shiga cikin wannan matsalan ba to amma a lokacin ma da aka ce aka cafanar da shi a su su a lokacin wannan shugabannin da abokansu da yan da su suka cafanar da wannan kamfanin na na huta a tsakanin su tunda an sai da wasu bangarorin nan ina ruwan gwamnati da tallafa wannan bangarorin nan kuma tuwarin zure muna tare tana shaida inda gwamnatin kasar ta karyata labarin cewa ta kara farashin mitocin wutar lantarki daga ranar 15 ga watan nuwamba na bana mai baiwa shugaban kasa shawara a manyan ayyukan kasar ahmed rufa'i zakari shine bayyana haka a wata hira ta musamman da suka yi da wakiliyar sashen wasan murya amurka abuja madina dauda ga kuma yadda hira ta su ta kasance duk abin da muke kokarin yi shine a ƙara yawan wuta don wuta an ta ƙara yawa abin da ake biya sai ya ragu in ta yi kaɗan ne kuɗin sai ya yi tsada to kokarin da gwamnati take yi shine a ci gaba da sa ayyuka akwai wani babban aiki da shugaban kasa da shugaban kasan germany angela merkel suka sa hannu kai wani babban kamfani siemens muna aiki da su sabon minista da ya shigo na wuta injiniya abubakar aliyu yana na yana ta kokarin sa wannan aikin ya tafi da sauri akwai kuma ayyukan da muke yi da tcn wato transmission company of nigeria wanda suke da uh, aikin gina layin da wayoyin da suke daukan wuta daga inda ake samunta kai ta inda mutane suke bukata amfani da ita muna ta ayyuka amma akwai wani abu da da an ce za a yi wannan duba ko kudin wutan ba zalunci duk wata shida sai kowa hankalinsa ya tashi su ce kari ai ana ma ragi to kenan duk bayanan da muke samu cewa watan goma sha biyu din nan da zai kama makon farko za a yi dan kari a kudin wuta ba gaskiya ba ne. yanayin yadda ake bayanin sa ne sai ya ruda mutane na ɗaya duk wata shida sai an duba ta dan ba a so cikin dokar a zalunci wani ko su 'yan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da ya kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da karin wuta da ake so a samu tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba karuwa ba. To mu koma batun mita da dama can kuka ce za a rarraba su kyauta. Mm. Sai kuma kwatsam muka ji cewa yanzu ma za a sai da mitocin da wanda yake da fuska ɗaya da mai fuska uku. Wato wanda mm. ake ce ma turanci one face da three face. an ce ƙara kuɗin su ma za a yi daga dubu arba'in da wani abu zuwa dubu hamsin da wani abu har ma akwai wanda za a saya dubu ɗari to wannan zai shafi mutane da ke sayan mita su sa a gidajensu mun fito gwamnati ta fito eh, president buhari ministan wuta ministan fa kowa an fito an ce wannan mitocin mun san shi ne abu ɗaya da za mu iya yi ma al'umma su samu kwanci hankali da wannan harkar wuta to abin da ya faru akwai NERC Nigerian Electricity Regulatory Commission su ne suke ba da dokokin eh, dokokin ma ga baki ɗaya da za a bi da harkar wuta ita take bi da tsarin wuta ga baki ɗaya. To kada fa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. yanzu kuma lokaci ne da Muhammadu ibrahim kwari zai gabatar da shirin 'yan ƙasa da hukuma 'yan ƙasa da hukuma mulkin kai ba son kai ne ba ba ni ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin. Masu rai assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Duk malamin da aka ɗauke shi aiki ce da ya zo na aiki gara shi a bar aikin gwamnati. to mu kuma mu da muke karkara har ga Allah muna shan wahala gere gere makaranta babu malamai yanzu misali kamar makarantar da ka gana bai wuce malamai uku hudu ba asa dauko maka mutumin yola in ya zo na shi a ah, kinafas a ah, shi ba zai iya zanna nan ba kaga masala wurin da muke samu a gunna kenan yau in kai malami ka san aikin ka da malanta zaka aiki a birni yi a kauye masu ware wasu daga cikin al'ummomin ƙauyuka da garuruwa na yankin karamar hukumar fufure ta jihar adamawa kenan suke kokawa game da kalubalen ginshikan ababen rayuwa musamman ilimi a dakace mu. Madalla. Masu are uku daga cikin jerin bukatu ko kuma kudurorin muradin ci gaba mai ɗorewa guda goma sha bakwai da ƙasashen duniya suka rattaba hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ciki har da Najeriya na magana ne akan wasu batutuwa masu matukar mahimmanci ga rayuwar biladama waɗannan burika waɗanda suka hada da mai lamba ta uku da mai lamba ta hudu da kuma mai lamba ta shida su ne ke magana akan kiwon lafiya mai inganci ga biladama da ilimi mai nagarta da kuma ruwa mai tsabta yayin da kuduri na uku ke nanata cewa tilan zai gwamnatoci a dukkanin matakai su tabbatar da ingantaccen tsarin kiwon lafiyar al'ummar su shi kuwa kuduri mai lamba ta hudu na jaddada cewa wajibi ne ga hukumomi da gwamnatocin kasashen duniya da sauran masu ruwa da tsaki su tabbatar da cewa 'yan kasa sun sami ilimin da ya kamata a dukkanin matakai kana kuduri na shida na bayyana wajibcin samar da ruwa mai tsafta mutane ga 'yan ƙasa. Sai dai wasu al'ummomi da ke karamar hukuma mafi yawan jama'a a jihar Adamawan Najeriya wadda kuma take makwabtaka da jamhuriyar Kamaru na kokawa akan rashin tsarin ilimi mai kyau da ma sauran ababen more rayuwa. Sunana Muhammad Salihu ya ce dai matsalan da muke fuskanta wa ilimi na primary school har yanzu gaskiya muna da matsala matsalan kuma har ga Allah ba malamai duk malamin da aka ɗauke shi aiki a ce ya zo nan ya aiki ya ce da ya zo nan ya aiki gara shi ya bar aikin gwamnati to mu kuma mu da muke karkara har ga Allah muna shan wahala muna roƙon gwamnati ta sa mana ido ta taimaka mana abun da shafi makaranta don ko duk inda ka je duk wanda ka je a ƙasar nan wane wane ne da firamare ya soma kuma da ƙauyen ne aka soma da kauye da birni duka ɗaya ne malami zai bar birni ya zo ƙauye ya zauna ta takanas yi aikinsa in lokacin bukatan sai tashi tafi cikin gari amma yanzu ya zama to malamin firamare cikin kashi ɗari casa'in da bakwai duka ga baki daya a birni ne uku ne kawai a kauye yanzu makarantar nan naku kamar kamar malamai nawa ne a wannan makaranta yanzu a nan makarantar mu malamai uku ne kawai kacal a jibi wanda suke zuwa suke karantarwa kuma muna da masaniya a cikin gari wani primary school kamar aliyu mustapha na yola suna da malamai ɗari da goma sannan a ce wai mu kauye primary school nan jibi a ce wai malamai uku kacal kamar ɗalibai nawa ne kake gani a wannan makaranta a takaice dai ba mu kasa ɗalibai eh, sama da ɗari uku ba a makarantar nan wanda suke karatu daga primary 1 zuwa 1 to 6 ba su kasa ɗari uku ba malamai uku kacal su ɗin ma ba koyaushe ba sunana sa'idu hamajun jili magana ilimi akwai koma baya ga wuraren mun nan kuma dalili a nan shine gere-geren makarantar babu malamai yanzu misali kamar makarantar da ka gana bai wuce malamai uku hudu ba kuma damuwan da muke samu ga wannan malami yana nan yana karantarwa na yana yola wani kwana biyu uku baka ga malami a nan ba mu yi ta koke batun malamai nan kwana nan ne ma na ji kamar ko an karo malamai biyu mu dai kukan mu ga gwamnatin nan su taimake mu yadda yara za su yi karatu kuma malami ya zo ne ya kamata ya zauna inda yake aiki wani ba dan nan ba wani a wani wuri yake a gidansa yake zama ya zo sai karfe goma ya yi yara zo su haɗu nan su yi wasa su koma gida ka kore su a ba malami to kaga bai yi ba to gaskiya mu talaka kam kukanmu gwamnati taimake mu da malamai kaga in aka koma baya fa mu a nan na makaranta 1974 mu muka bude nan a lokacin malamai duk suna nan primary ne amma ka same kamar secondary to lokacin ka san akwai dan gwamna dan wane ne duk a primary ne to ga yanzu kuma abubuwan akwai private school da sauransu to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da ɗaya daga cikin digatan yankin karamar hukumar ta fufure da ma dan majalisa mai wakiltar yankin a majalisar dokoki ta jihar adamawan ke faɗi a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masarare Alhaji Hassan Ai Bello shine dagaci ko a ce mai jimillar mayo kwafsuwa guda cikin ƙauyuka da garuruwa masu fama da ƙalubalen makomar rayuwa a karamar hukumar ta a jihar Adamawa. Sunana Hassan Ai Bello mai jimillar kwafsuwa ƙalubale a wuraren mun nan ƙalubale da yawa ne kawai ba ɗaya ba ko biyu ma. Na ɗaya muna da rashin ruwa makarantar mu ba kyau asibiti ba kyau hanyar garin ma ba kyau kuma a makaranta kamar a makaranta malamai masu karantarwa malami daya kai muke da shi hidimarsa kawai mutanen gari ne suka haɗa karfinsu suka nemi volunteer teachers guda uku suna taimaka ma headmaster a batun asibiti asibiti namu ya rushe kuma kaga a kauyuka cututtuka daban-daban ga cholera ga malaria ma ba wurin da za a yi abin nan kamar yanzu ka duba daga lugure dali eh, sai ba duka anan suke zuwa kuma ba wurin da za a kula da abin nan likitan mu ma guda daya ne kuma ko yaushe su ma suna samin a wani ya kira su nan gobe ah, an tafi fufore in baya nan da yawan su abubuwa kam sai an ɗauka an tafi da shi ko a yadin ko a yola kaga nan duka batun ruwan sha kuma kaga kalubale babban ruwa ba kamar in mun kai watan ɗaya zuwa biyu har zuwa uku akwai wani garin da ko wuce can ana kiran shi lugdo a wuri ne zamu nemi suna sai a biya jarka ɗaya wallahi naira ɗari muke saya wannan ma in mun sa ne a wani lokaci in mun kai irin watan uku jarka ɗaya ana saya ɗari biyu duka irin nan kaga kalubale mu kuma kaga gwamnati din in an zo lokacin zaɓe muna fita mu ba su kuri amma in an riga yin zaben nan daga baya baya sai ya zo ba mu ba a yi mana komai. To eh, mai jimila duba da cewa wannan matsala naku matsala ce gagaruma. Haka. Kun kai tsawon shekara nawa kuna cikin wannan matsala. Ya fi shekaru arba'in ma duka muna wannan abu nan kamar makaranta na 1976 aka yi shi sai dai honorable abdullahi umar ya park wakilin mazabar berry wani yanki na karamar hukumar ta fufure a majalisar dokokin jihar adamawan na cewa to ni abin da sa na sai aka zabe ni na farko da ilimi ne aka sa a fannin gwamnati kaga akwai abun da ni dan majalisa zai iya yi kuke koke mutanen mu kamar na gera ajujuwa kamar daukan ma'aikata malaman da za su aiki a wurin shi na dauka na kai na kai ma gwamnati aikin dan majalisa lubi ne za ka je ka roka an zaɓe ka na kana representin mutane na ka je ka roka a gwamnati kai ba kai executive ba kai bai muhim doka ne akwai malamai da da aka ɗauka aka zo aka dakatar da su insha Allah za mu roki secretary a mai da su don duk da ka gina makaranta duk da yaro zai je makaranta in ba malami ba makaranta in ba manta ba dokar da ya kara ma malamai shekaru a aiki ne na proposal shi majalisa malami in da shekara talatin da in ya aiki zai ritaya amma na kara musu shekara biyar idan yana cikin dokokin da ni na sponsor duk malamin da aka tura shi a kauye a kusacin fasantar da ya kamata a bashi a bayan don shi ba a dalme yake ba to in malami na farko an kara maka shekaru na biyu akwai additional allowance da aka yi maka ya kamata kai kuma ka ji sauran Allah ka don duk abin da ka yi rayuwa da na ganin ka kai ka yarda za ka yi aikin nan ko a ina ka tura ka kasan a yau in kai malami ka san aikin ka da malanta za ka yi aiki a birni za ka yi a kauye. honorable umar yafok kenan wakilin yankin karamar hukumar fufure a majalisar dokokin jihar adamawa kuma shi ne cika makin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman salisu garba mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum to madalla yanzu kuma ga sule mummuni ma dauke da sharhin jaridun nishara Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa ƙungiyoyin kwadago sun buƙaci ƙasar Faransa da ƙawayenta su fice daga jamhuriyar Nijar saboda zargin su da hannu a taɓarɓarewar sha'anin tsaro a ƙasar inda 'yan ta'adda ke ci gaba da karkashe bayan Allah a jihohin Tilaberi da Tawa. Jaridar ta ce a sanarwar haɗin gwiwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi mambobin ƙawancen etn waɗanda suka hada da cjsl da cnt da ustn da uspt sun ce sam ba su gamsu ba da gudunmuwar da rundunonin kasashen waje ke ikirarin suna bayarwa a wannan yaƙi ba lamarin da ke gaskanta shakkun da 'yan nijar ke da shi dangane da ainihin dalilan girke dakarun faransa ba a kan ka'ida ba a wannan ƙasa jaridar le sahel na cewa hukumomin Nijar sun bayyana shirin kaddamar da ayyukan noman rani da nufin cike gibin cimakar da ake fuskanta. Sakamakon farin da aka yi fama da shi a damanar da ta gabata, biliyan hamsin na kudaden sefa ne gwamnatin ta Nijar ta ce za ta kashe domin sayan irin shifka da takin zamani da magungunan kwari waɗanda za a yi amfani da su a gonakin da faɗinsu ya haura eka dubu goma sha shida waɗanda aka yi amannar cewa za su taimaka wajen tunkarar karancin abincin da ya samo asali daga gardamar damana janar ta ce ministan bunƙasa ayyukan noma alan beji abba isa da ke yi wa majalisar dokokin ƙasa bayani akan wannan batu ya ce mutane sama da miliyan hudu da rabi ne za su amfana da shirin yayin da a ɗaya gefe gwamnatin ta ware miliyar goma sha ɗaya na sefa domin tafiyar da shirin agajin gaugawa domin tafiyar da wani shirin agajin gaugawa na daban daga watan nuwamban da muke ciki zuwa maris ɗin da ke tafe jaridar air 4 ta ce wani ba amurke ya rasu cikin wani yanayin da har yanzu ba a tantance ainihin dalilan mutuwarsa ba brian nowak ɗan kimanin shekaru 40 da haihuwa ya shafe shekaru sama da goma a unguwar gudel ta birnin yamai inda yake taimakawa jama'a a fannin noma da ilimi da fannin lafiya yari ta ce ɗan asalin new jersey brian ya koyi ɗaya daga cikin harsunan nijar wanda hakan ke ba shi damar taimakawa ɗalibai amurkawa samun sauƙin cuɗanya da jama'ar nijar musamman waɗanda suka fito daga jami'ar boston yadda ta ce a makon jiya ne aka tarar da gawarsa kwance cikin ɗakinsa amma kuma a wani ƙurmus sai dai da alama ba a ɗauki komai nasa ba lamarin da ke janyo ayar tambaya game da yadda abin ya faru kashe shi aka yi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To madalla da haka muka kawo karshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen wasu na murya Amurka ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan